A bara ne gwamnatin Kanan ta kulo da jadawalin gudanar da garan bawul ga tsarin karatun tsangayu bayan da ta kaddamar da shirin ta na ilimi kyauta kuma dole daga matakin firamare zuwa sakandare a fadin jihar. Shekara guda da kaddamar da garan bawul ɗin ga makarantun tsangayun gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya yi bitan nasarori da ba kalubale. Tsangaya magana ce ta almajirai magana ta almajirai ka san kano zama cibiyar ciniki ta najeriya ta arewa da ma wasu kasashen afirka to ka san almajirai kamar nan ne hedikwatar su kuma karatun nan ba ma yin su ake yi ba saboda watsaloli na yau da kullum to saboda haka muka ɗauko matakai sosai da sosai yanzu na wato gyara abin a sashi a cikin turbarsa mun gina manya-manyan makarantu har guda uku wanda za su kawo almajirai fiye da dubu biyu to amma ka san almajiran da yawa to sai dai muna tantancewa almajiran da ba sa ba yan Kano ne mu mai da su a jihohinsu wanda suke nan kuma za mu sasa waɗannan makarantu a koya masu addinin musulunci fiye ma da yadda ake koya masu a karatun allo sannan kuma za mu ba su abinci da gadaje da kayan sawa da komai da komai wanda ake wa yara masu kwana a makaranta mu masa haka kuma za a koya masu karatu ma irin na zamani da koyon sana'a yadda karatunsu na addinin musulunci wato za a yi masa shiri na korewa sosai da sosai. Sai dai kuma rai hashi Abu Ungogo wanda ke sharhi kan lamuran ilimi ya ce alarmomin da ke koyar da almajiran ya fi dacewa a fara baiwa kulawa. gaskiyar magana shi ne farko abin da ya kamata a shi su kansu malaman tsangaya watan alarmomi watan su ne farkon abubuwan da mutanen da za fara inganta rayuwarsu domin su ne jagorori na farko na gyara tsarin karatun alkur'ani a arewacin Najeriya kuma ba wai jiha ɗaya ta yi wata ta ƙi ba duk muddin ana son wannan abin ya tabbata sai dai duk gaba ɗaya jihohin nan wanda wannan al'amari ya shafe su su zauna su fito da tsari mai kyau kamar yadda aka yi na gwamnatin jihar Kano ya zama na ya gewaya domin muddin aka ce gwamnatin jihar Kano ita kadai za ta yi sauran jihohi ba su ba to gaskiya ana cikin matsala to amma masu bincike a wannan fanni na ilimin tsangayu sun yi tsokaci a kan yawan alkalamin makarantun tsangayin da ɗalibansu a Kano da ma yankin arewacin Najeriya. Wato samun cikakkiyar ƙididdiga ta abin da ake cewa almajiri pupil ko almajiri boy a jihar Kano ko a koma ina ne a Najeriya ƙididdige su abu ne da ke da ɗan wahala. saboda rashin ita kanta tabbas ɗin tsangayin da kuma yawan tashi da suke yi su motsa daga wannan shiya zuwa wannan shiya ko daga wannan bangare zuwa wannan bangare sai dai yawan almajirai musamman kama a jihar kano ya ta sama miliyan ɗaya da dubu ɗari shida wannan na same shi ne daga kididdigar da aka yi a shekara ta 2008 zuwa 2009 wato wannan lamba ko wannan yawan nasu ko alƙalman da aka samu an bine ta manyan tsangayu waɗanda suke zahiran an san su an san da kafuwarsu da zaman su. Dakta Muhammad Hadi Musa kenan na jami'ar karatu daga gida ta Najeriya wato Noun a taɓaice Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria.